بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci gabanmu فسر القرآن من mai أتكي وأنا وتابع الفرما وتابع رمضان a babban masallacin juma'a mai albarka na garin fatiskum a kofar mai martaba sarkin fika yau muna 25 ga watan ramadan hijira 1419 wanda ya daidai da miladi uku ga eh, sha biyu ga watan ɗaya dubu da ɗari da tara ah, tafsirin mu yana gudana ne a cikin suratul isra'i ko sura bani isra'ila wanda yake wannan sura tana karantar da mu aƙida wadda take tare da gwagwarmaya jiya muna cikin bayani sai aka ɗauke wuta na ko wani babban bayani sai aka ɗauke wuta lokacin da nake magana akan shejin hausawa wato ko shejin ƙasa hausa da in mutum matansa biyu sun kayi ɗaya rana a ce ya yi shege wanda ba gaskiya ba ne jahilci ne da rashin sani addini in mutum na da mata hudu sun kayi ɗaya rana duk 'ya'yansa ne kuma babu wani abu domin wancan abin da su suke hasashe su ce ya ɗauki kwanan wata ya kai ga wata wato wannan da mutum ya tahi ya taki matarsa bai ma yi wanka ba ya je ya taki wata ran kwanan wata to ya yi haram kuma fasiki ne amma abin da ya sa yake haram saboda ya zama azzalumi bai adalci ba rashin adalcin sanan shi a zaluncin da ya yi amma da waccan mata da ya kwana da ita da wannan matarsa duk matansa ne idan sun yi ciki duka 'ya'yan da an kaifa da wannan ciki duk halal ne babu wanda ba na halal ba sanda ya zo ga matarsa matarsa ya taka ba zina ya yi ba ko da yake ya yi zalunci don bai adalci ba bai kamata ya ɗauki haƙƙin wata ya kai mana wata ba amma kuma shi bai ƙetare haƙƙi ne ba a cikin haƙƙi ne yake illa dai kawai ya ɗauki hakkin wata ya ba wata saboda haka ɗiya mai duk ɗiyan halal ne sannan kuma ga shari'ar musulunci ya halatta mutum ya sai kwanan matarsa don ya je ɗakin wata ya kwana yau kwana rabi ne amma sai ya yi cinikin wannan kwana da rabi ya ba ta kuɗi sai ya tafi ɗakin aisha ya kwana ya halatta ko ko ita rabi ta ce ta ba aisha ta kwananta bayan ka haito daga ɗakin wancan za ka zo ɗakin wannan sai ta ce cikin daɗin rai ba don ka ɓata mata rai ba a'a saboda ɗai zama ya yi daɗi tsakaninta da yar uwarta sai ta ce yau na ba ka kwana na ba wance kwana na to ya halatta ka je ɗakin wance ka kwana kuma tana iya cewa na ba ka kwana na idan matarka ta ce na ba ka kwana na to a ran nan in kana da ƙarfi kana iya kwana da duk matanka duk ka je ɗakin wannan ka hito ka tafi ɗakin waccan ka hito ka tafi ɗakin waccan ka hito in su hudu suke duk ka je ko wacce ka biya mata bukatarta tunda kai an ka ba dama kayan ka na tarayya ne in an ce an baka to ya har ita wadda ta baka din tana da haƙƙi a ciki in tana so ita ma ana iya zuwa a biya mata bukatarta a wannan halin amma in an ce an ba wance to wancan nan ita kadai ko dai ka tai can ko ka ce a ba da bukata ko ko ita ta ce ba da bukata amma in dai ita an ka ba to ita adda ba ka zuwa ɗakin kowa sai ita wanda an ka ba amma in kai an ka ba to kana iya zuwa inda kowa domin kayan ka na tarayya ne to wannan shine bayanin da na ɗauko jiya sai wuta ta yanke muna saboda haka ba mu samu kammala wannan bayani ba to sannan bayani na biyu akan magana matan mutum su haihu ɗaya rana wato shi ciki ba dole ne a haihe shi wata tara ba mahi ƙanƙanta ciki wata shidda rada duk wata shidda sun ga kama gaba ciki lokacin haihuwar ta yi daga nan har shekara biyar daga nan har shekara biyar daga sanda ta yi wata shidda da ciki to duk lokacin haihuwar ta ne har ta shekara biyar an gane ko wato wamu abin nan wa muddatul abin nan wasa abin nan wa khamsatul awani a kasal hamli wa sittatul ashhur fil aqali shekara biyar su ne mahi nisan zangon ciki mahi da ko wata shidda daga ran da wata shidda ta kama to duk lokacin haihuwa ne har a zo shekara biyar an gane ko wa khamsatul a'wani aqsal hamli wa sittatul ashhuri fil aqalli idan mutum ya saki matarsa ta zo ta zauna gidansu ba ta yi aure ba ba ta yi karuwanci ba cikin shekara biyar duk ɗan da ta haifa na shi ne in bai so sai ya rance billahi allazi la ba ciki na bane har sau huɗu sannan ya ce inuwar Allah ta waje ba kansa in ya zan wannan abin da ya faɗa karya ne Allah ya tsine masa in ƙarya shi ke eh, ba ta hito da komi ba tana da wani gidansu rabu da wannan ka wannan ka ya san ta hito da ciki ba ta da komi an san ba ta da komi ta zo tana wani gidansu ta kame kanta cikin shekara biyar din nan duk abin da ta haifa naka ne sannan idan mutum ya auri mace ta je gida ne ta zauna wata shida sai ta haihu kuma ɗan shi ne in mutum ya auro mace ta zo gida ne ta zauna ta yi wata shida sai ta haihu to ɗansa ne abin da ta haifa an gane ko saboda haka ashe kenan yana yi wa matan mutum waga tana da wata takwas waga tana da wata tara sai su haihu ɗaya rana da haka wannan bai cikin miskila wadda har za ta kawo jayayya wani ya ce an yi kaza ba daidai ba haihuwar matan mutum su haihu ɗaya rana ma ina ganin in ba ta daka ne Allah ya kawo mai hutawa sun haihu ɗaya rana sai a yi suna ɗaya rana tun daga abin yi an huta ba dai a ce jibi kuma suna su kuma dangi ma hausa kuwa daga nesa wurin buki a sun huta in eh, an ka duk ai bukin gaba ɗaya kowa ya ta zuwa harka sun kawo ma mutane sauki Allah ya sa gani an gane wannan ko to shine bayanin da jiya muka ɗauko muna cikin sai eh, wuta lantarki sai ta janye an ka mu haka nan to bayan haka za mu ci gaba da karatu inda muka kwana jiya waje annan laila wannan hara ai shine mun kai ai cikin sa ne muke magana ai shine fassara ta ce ta jawo muna haka ba ta Allah ya dibe ma albarka dan iska كما تجد تو طيب، ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النجير مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والجبال waje annan na ayatar laili wannan hara muka sanya wato ta dare waje an laili wannan hara muka sanya dare da wuni ayata suka zama ayoyi biyu da laini alaƙudar cina waɗanda suke nunawa ga iko. mu ba ma hauna ayatar laili sai muka sha-ahi ayar dare ɗan masana muka sha-ahi ta wato muka shahi nura hasken ta bin zalami da duhu eh, ana cikin abin nan sai aka zo aka shahi wannan litaskunu fihi wato don ku natsu cikin wannan dare waje an na ayatan nahari sai muka sanya ayar dare mubsira ta zama mai gani wato ta gani ai mubsiran fiha wanda ake gani a cikin ta bidau da haske litablugu fihi fadala min rabbikum don ku je neman falalar ubangijin ku a cikin wannan haske na wuni bil kasbi da yin sana'o'i wa tijarati da fatauci wali alamu kuma don ku sani adada sini na shekaru wato lissahin shekaru wal hisaba kuma ku san lissahi lil awqati na lokuta wa kullu shay'in wani abu yuhtaju ilayhi wanda ake da bukata zuwa garai. Allah ya ce fassalnahu tafsila mun bayyanar da shi bayyanarwa mun rarrabe shi dalla dalla yadda kowa zai gane da mai ilimi dogo da mai gajeren ilimi kowa zai gane bayyanahu tabyina mun bayyanar da shi bayyanawa wa kullu insani wa kullu insani nalzamnahu ba'irahu fi 'unuqihi wani kuru ji guda hudu yau mada kiyama da yake taba ya da koman shura. A kulla insanin sannan kowane mutum alzamna huda irin wato mun lizimta mashi tsuntsunsa ma'ana aikinsa. Ai, amalahu aikinsa ya hamiluhu yana dauke da shi duk inda ya tasa mafi unuki a wuyansa. fussal unuk an keɓance waya bi zikir da ambato li annal luzuma fihi ashak domin a ce wani ya rike wuyan wani eh wato ya yi tsanani wa qala mujahid mujahid ya ce ma min mauludin yulad babu wani dan haihuwa wanda an kaifa illa wa fi unuqihi warqa sai akwai takarda ga wuya ne makatubun fiha shaqiyun aw sa'idun an rubuta a cikin wannan takarda shaƙi ne dan wuta ko ko sa'id dan aljanna ko wani yaro wanda an kai fasar da aka yi shi yana da wannan wa nukhrijuhu lahu yawm qiyamati kitaban kuma za mu hitan mai da takarda wadda an rubutatta gare shi ranar kiyama makatuban bihi amalu an rubuta aiki ne cikin wannan takarda yalqahu zai gamu da wannan takarda wato mansura manshura ga ta buɗe sifatani sifa biyu ne likitaban ga wannan kitabu wato zai gamu da ita budadda sai a ce mai ikira kitaba ga haka bibi na fi kari yawon alayika ba wai kalu lahu sai a ce masa ikira kitabaka karanta takardarka bi nafsika da kanka al yau ma yau kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wato ranka ta isa ta zama hisabi gare ka a yau akan ka ai muhasiban wato karanta littafin ka in ka karanta littafin ka to ranka ita ce mai ma hisabi don da ka karanta takardar kai da kanka za ka yanke mahu kanka hukunci ka ce lalle dan wuta niki ko ko ka ce lalle aljanna zai eh babu wani abu dan da mutum ya ɗauki takarda saboda haka wani da ya ɗauki takarda ta yi eh, wa maman utiya kitaba hu shimali, wa ya kura sai ya ce ya laita ni eh lam uta kitabiya dan me ina dai ba ba bani wanda dai tun harko an tunkuɗa ni kawai na ta yi wuta ba ban takardar da na karanta na ga abin da a cikin ta ba eh shi ko wannan wa maman utiya kitaba hu bi yamini fa ya kulu ha umqra'u kitabiya eh ni zanantu anni mulakin hisabiya to kowanne da karanta takardar nan shi da kai ne zan yanke maka ne hukunci wanga da ya samu takarda sai ya dora cewa ku duba mini ka san ko jaraba aka yi mutu ya ci nasara ya diba ya ga ya ci nasara sai ya zo yana ce ma mutane ni ban san abin da an ka rubuta min ba wani ku duba min ku gani ce ka ai wani ka ci nasara ya gani amma in yadda ya faɗi ga jarabawa duk ko ina sai ya ga ansa F ko ina ansa F ko ina ansa mai F ko ina F to in ya karbi takardar bai ma jiran yan uwa in gida kusa ne bai ciya abin nan ku to mu a shiga mota da ya karbi takardar haka zai muku muku da ita ya dan lullube ya gida ya san bai bai samu abin kirki ba ko da nan duniya wurin jaraba, to balle wancan babbar jarabawa Allah ya kiyaye ta mu ci gaba ومن ولا تزر da wanda ya shirya fa'in na ma ya tadi li nafsi kawai ya shirya ne don amfanin kansa da anna sawaba sawaba ba da'ihi la domin ladar shiriwa ta za ta dawo ne ga kansa wa man dalla wanda ya bace wa inna ma yadullu alaiha shi ma yana bacewa akan kansa la'anna ismahu domin zunubin nan na bacewa alaiha yana kan ransa wala taziru waziratun wuzura ukhra rai mai daukar laihi ba ta daukar ran wata laihin wata rai ai waziratun nafsun asima wato rai mai laihi wala taziru ba ta daukar wuzura ukhra zunubin wata wa ma kunna mu'azzibina Allah ya ce ba mu zan muna azabtar da ahadan ɗaya daga cikin mutane ba hatta na basa rasula har sai mu aiko manzo ya bayyana lahu ma yajibu alaihi wanda zai bayyana mai abin da ya ba a sa, in ya bayyana mai bai dauka ba fa nu azibu sannan mu azabtar da shi ba da an arsalna ilaihi rasulan bayan mu aiko mai da manzo wa idza aradna aradna an nuhlika qaryatan amrana mudrafi Allah ya ce wa iza arana idan muka yi nuhin an lika ƙaryata mu halakar da gari ko wani gari muka yi niyyar mu yana nuhin mutanen gari amar na sai mu umarci mutura ha majiya daɗin gari ai mu naƙi ha masu jin daɗi bi ma'ana ru'asa ma'ana su ne shugabanni sai mu umarci su bi ɗa'ati su yi wa Allah ɗa'a alale sa'ad rasulina ta hannun ta harshen manzannin mu fa fasa kufiya sai su yi ta fasikanci su kibin dokokin Allah sai su hita wato fa kharaju an amrina sai su hita su kibin umarnin mu to da zarar haka ta faru ba haka alai halqaulu sai kalmar azaba ta wajaba a kansu. fadan marna ha sai mu rugurguje wannan gari ta dabiran rugurgujewa wato halaka na ha sai mu halakar da ita bi ihlaki ahliha da halakar da mutanen garin wata kharibiya da rushewar garin wato sadda duk Allah madaukin sarki zai azabtar da al'umma to sai ya umarci mutanen garin da aikin Allah da aikin alheri a ce musu ga dokoki to wanda za su fara butsare ma dokokin nan su ne manya-manyan gari domin su adda abin fasikanci kai tsaye dan suka shekara suna fasikanci ba sani ba saboda suna da wurin da za su yi su koyi to in an ka ce su yi su a farko waɗanda za su ce ya za a bi irin dokar nan saboda abubuwan da suke suna ganin ba su iya bari to da zaran sun kibin doka Allah to shikenan sai Allah ya aiko bala'i ya zo ya mamaye gari eh kowace ƙasa za ka ga haka ake a cikin tafsirin ɗanɗawi inda ya kawo in ka duba cikin tafsirin suratul baqara fihi ma Kabir, kabir wa فيهما lin nas wa ismuhu ma أكبر min nab'ima wato inda Allah ya kawo bayanin wannan aya game da giya cewa suna tambaya ka game da giya da caca ka ce da su cikin giya da caca akwai zunubi mai girma da ɗan amfani kaɗan amma zunubinsu shine mahi girma daga amfaninsu to dan yake cewa akwai likitoci waɗanda sun ka kafa ƙungiya ta haramtar da giya wanda har suka samu wani shugaban ƙasa na amerika ya goyi bayan su an ka haramta shan giya a amerika a ƙarƙashin dokar ƙasa ba dokar allah ba saboda an yi ittifaki cewa giya tana cutarwa ya kawo wannan bayani in ka duba cikin wannan tafsirin za ka ga likitoci waɗanda suka yi maganganu ba musulmi ba waɗanda ba su sallah amma sun yi bincike akan giya cewa giya ashe abin da ke sa lokacin da mai shan giya ya sha giya yake ta jin ƙarhi yake da jin kuzari a jikinsa akwai waɗansu ƙwayoyi da ke faɗa da duk abin da guba wanda ya shiga cikin jiki to da zarar mutum ya sha giya da yake ita dahi ce guba ce to wayannan ƙwayoyin za su zaburo wajen faɗa da wannan giya ɗin wannan cutar to wannan kokuwar da waɗannan ƙwayoyin suke yi da ita giya cikin jikin mutum shi ke sa sai ya ta jin ƙarfi saboda haka lokacin da giyar ta ci ƙarfin waɗannan ƙwayoyi shi ke sa ko mutum ya sha giya ya shanya katon guda Ba jin maye bai jin kasala bai jin wani abu jin yanka masa zai faɗi saboda giya ta riga ta kashe waɗannan ƙwayoyin cuta ta yi ƙarfin su saboda haka duk mashayin giya to bai da lahiya bai da lahiya ga jiyojin jikinsa bai da lahiya ga jinin jikinsa bai da lahiya ga kwakwalwarsa shi yasa turawan mulkin mallaka duk ƙasar da za su shiga abin da za su fara gabatar ma wannan ƙasa shi ne giya domin duk mashayin giya bai riƙe asiri duk wanda ka shan giya bai iya riƙe asiri abin da duk ka gaya mai to zai gaya ma kowa musamman in ya haɗu da masu kai mata ko asirin ubansa da uwarsa yana iya gaya musu to giya ita adda wannan ɗabi'a to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce duk garin da aka yi niyya a halaka to sai a umarci mutanen garin da da'a to wayanda za su fara bijire mai da'a ga dokar Allah su ne majiya daɗi wato mawadatan gari to da zarar manyan gari sun fada cikin sabon Allah to bala'i sai ya taho maharin rugujewa wannan ƙasa kenan maharin lalacewa al'amura kenan Allah ya kiyaye mu to mu ci gaba wa kama halakna min al qurudi min ba'd wa kabi bi بعباده خبيرا basira? wa kam ahlakana sau da yawa mu koko da yawa mun ka halaka min alquruni na al'ummomi min ba'di nuhin bayan annabi nuhu wa kafa ya isa bi rabbika ubangijin ka ya zan khabiran basira mai labari mai gani bi zunubi ibadi da zunuban bayansa ai aliman bi bawadi ne hawa zawahiriha Allah ya zan masani da boyen zunubai da wajen zunubai وبه يتعلق بذنوب من كان بهم من كان يريد الآجرة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا man kana yuridul ajalata duk wanda ya zan yana nihin mai gaugawa da amalihi da aikinsa wato ita ce duniya ajjalna lahu fiha sai mu gaugauta mashi a cikin duniya ma na sha'u mu bashi abinda muke so mu bashi ba abinda shi yake so ba liman nuridu ga wanda mun kai niyya atta tajila lahu wanda mun kai niyyar mu gaugauta bashi sai mu bashi thumma ja'alna lahu jahannama sannan mu sanya mai fi bil akhirati lahira yaslaha zai shige ta mazauman yana wato abun zargi madahura abin korewa daga rahama Allah abin kora daga rahama Allah na wa man arada al-akhirata wa qayla man arada lahirata wanda kuma ya yi nuhin lahira da amalihi da aikinsa wa sa'alaha sa'ayaha yi ma lahira aiki irin aikinta wato ya yi aiki irin aikin lahira don aikin lahira daban na duniya daban to ya yi ma lahira irin aikinta ai amila ha Allah ya ha ya aikata aikinta wanda ya dace da ita lahira wa huwa mu'minu kuma ko da yayi wannan aiki yana mai imani domin in an kai aiki babu imani kuma dan jani shi ma Allah bai karba to fa ulaika Allah yace wa'annan kana sa'ayuhum mashkura aikin su ya zama abin godewa inda Allah a wurin Allah makabunan musaban alai abun karba abin ba da lada a kansa wato ya yi aiki karɓaɓɓe kuma mai lada a wurin Allah na kullum wannan kowanne min alfariƙai ne na waɗannan ɓangarorin biyu da wanda ya aiki don duniya da wanda ya aiki don lahira nomeddu wato muna ba ha'ula'i waɗannan masu aikin duniya wa ha'ula'i waɗannan kuma su ma muna ba su ne a duka daga baiwa ubangijin kafin duniya nan duniya wato shi mumini wanda ya aiki don lahira ba wai za a tattara a ce to ka kai hankuri sai an je lahira ba a'a za a bashi nan duniya kamar yadda shi wanga wanda ka son duniya ɗaya za a bashi duniya to za a bashi shi a ce canya nashi shi ko wancan da ya ce ana a aje mai sai lahira to za a aje na lahira kuma a bashi ya ci nan duniya don wa ma kana da da duka mazura don bai ubangijin ka bata za abun hanawa ga kowa ba a cikin rayuwar duniya eh wanzuru na abara mun ara درجات وأكبر تفضيلا انظر الله يتي كدوبا كيف بدلنا بعضهم على بعض يا مكا بيبي تساشن سوى كان ساشي في الرزق والجاه ga arziki da daraja wato da alfarma yaya aka bambanta sai ga wani gashi bangaren malamai wannan babban malami wannan malami wannan gashi ya yi karatu amma gashi zaune cikin zaure ne shi kadai eh ko malami ne wannan kaga sarki ya yi ya'ya ga sunan duk ɗiyan sarki ne kowa na doro ɗan sarki ne sai a zaɓi guda a mai sarauta sauran ko su mutu suna nan suna jiran gado har su mutu ba su hau gado ba eh ko kuma mutum ya yi ya'ya yana mai arziki ga shi ya mallaki komi ya mutu a raba gado kowa a bashi eh, wani kamin shekara goma sai ka talar da shi sai ya tafi wurin ƙane ne ko kuma wani ɗan wane ya samu rigar sallah eh na shi an ba shi daidai da uban wancan amma ya ƙare sai ya ce wurin wancan ya zo ya samu na riga sallah cewa da to ku tun da Allah ya ba ku a taimaka muna a ba mu riga sallah kuma ya gadi miliyoyi a wurin ubansa sun lalace don Allah bai mai arziki ba dan mutum bai iya ba mutum arziki Allah shi ka ba da arziki eh ya dubai da Allah ya ce dubai da aka yi ma waɗannan to yadda ga wannan Allah ya ce walal akhiratu wallahi lahira akbaru ce, ita ce mai girman darajoji wa Akbar Tafdila kuma ita ce mai girman fifiko mina duniya daga duniya bayan bagil itina biha ya kamata a shagaltu a kula da duniya duna da lahira duna kuma bayan ita duniya me duniya wadda har zaka zo ka kare karhin ka wajen bidatta ka ta don ta zama maka doki na shekawa da gudu kai ta lahira da wuri mm. eh wato shi isa lahira da wuri ba wai ka ta yi mota abin nan mai suna eh, dab eh ta shawo iska kai kuma ka gitta don ta buge ka ka ta yi lahira ba ka ta yi lahira da wuri ba ta makara abin da ake so kai ta aikin Allah to ko da za ka zo sai ya zanta hiyar lahira ta zama yar gajera hanya short ko bisa ga don ka mutu da ka mutu sai an ka dauke ka nan su mala'iku masu dauka sai aljanna dama da tuhayen aljanna suke zuwa karbar ran naka ba sai an yi bebe da kai ba babu magana a ce ana tafiya ana sauke wasu ana wucewa express fit shikenan kuma da irin abin da suke fawa irin jirgin da suke fawa eh wanda jirgin babban jirgi zai tashi zuwa jidda ya je cikin awa uku shi kuma zai tafi cikin awa ɗaya da rabi ko rabin awa to irin wannan suke fawa to shi a gajeren hanya amma ba wai ka je ka kwanta mota ta taka ka ba ba shi ba abin da ake nuhi da shot abin nan aikin lahira shine kai ta aiki kai ta aiki don lahira to in mutuwa ta zo sai ta zo ma zan sauki babu wahala kun gane ko to wannan shine wala ta zara لا تجعل مع الله إلها ma مغموما مقرودا to mun shigo cikin waɗancan ayoyi waɗanda mun ka karanto irin su can cikin abin nan dokokin nan da Allah ya yi muna can inda aka yi magana har aka zo magana kashe 'ya'ya da sauransu to an sake dawowa dama can mun yi alkawari mun ce in mun zo cikin suratul isra'i za mu samu ƙarin bayani game da family planning ko kuma birth control to Allah ya ce la taj'al ma Allah ilahan akhar kada ka sanya wani abin bauta na biyu tare da Allah in kai ya haka fata da za ka zauna mazmuman kana abun zargi makhzula kuma abin yassuwa Allah zai jifa da kai la nasira laka baka da wani mai taimako dan duk wanda Allah bai taimaka ba ba mai iya taimakon sa wa qadi rabbuka wa qadi rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana imma ذكر الكبر أحدهما أو كلاهما فلا ya yi umarnin Allah ta abudu illa iya kada ku bauta ma kowa sai shi kadai wa an Walidai ne walidaini na sannan ku kyautata ga iyaye kyautatawa bi an tabarruhu ma shine ku yi musu biyayya ku yi musu da'a ku kyautata musu ku ba su da suke bukata na rayuwa in ma ya bulgan indaka alkibar a haduma in ma dai ɗaya daga cikin su ya kai matukar tsuwa indaka yana zanne gonka au ma ko kuma dukan su ya zanga tsohuwa ga tsoho duk suna nan fala ta kullahu ma uffin to karkace musu tir ko tir ce musu wani malami yana cewa ba tir ake nihi ba idan tsufa ya kai musu inda ya kai to yana yi su kai fagen kashi da kwance to idan ka zo kwashe kashin su karka rike hanci don in kai haka wato ka nuna kashin su wari gare ko da baka faɗi da baki ba haka kake rihi ka rike hanci don kakka ji warin kashin su wato ɗoyi ya kai to ko haka nan kakka yi to in an hana ka rike hanci daga balle zagin su ko malin su in da ya zandun da rike hanci hanci ka karke ko ni doyin kashin su ka kwashe kawai don ka yi lissahi guda nawa sun ka kwashe ma kashin da mamaka ta kwashe guda nawa ne kun taba ganin mace ta zo kwasar kashin ɗanta ta rike hanci to in dai kana da kunya ko baka ba da bashi ba ka biya wanda an ka baka in ka san kunya in baka yi ƙari ba to ka biya abin da an ka baka ka zama ɗan kirki to shine Allah madaukin sarki ya faɗi wannan wala tanharhuma kar kai musu tsawa tazduruhuma kaka tsawace su wa qul lahumu qawlan karima ka gaya musu magana magana wadda take ta girmamawa qawlan jamilan layyinan zance mai kyawu mai laushi idan sun kira ka amsa wadda za ka yi musu ma ka sa laushi cikin amsa su ji daɗi ka amsa musu da murya mai daɗi a matsayinka na ɗansu mai girmama su ƙare na'am a na'am su ji zan daɗi sun kira ɗansu ka iya magana haka amsa na'am وأعرض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني wa'azir lahuma kuma ka sassauta musu janaha zul take na kaskantar da kai ai ma lahuma janibaka zalim wato ka sau lausasa musu gefanninka waɗanda suke na kaskantar da kai minar rahamati saboda tausayi a kansu ai li alaihi ma saboda tausayinka a kansu wa kuma ka ce rabbiya ubangiji na irhamhuma ka ji kansu ka tausaya musu kama rabba ya gira kamar yadda sun ka tausaya mini lokacin da suke tarbiya ta sagira ina ɗan ƙarami to wannan shine aya mahi nauyi mahi girma cikin alkur'ani tsakanin ɗa da mahaifinsa abdullahi abbas yana cewa allah ya gwama ayoyi uku ko hudu tare da wasu ayoyi uku 'yan uwansu Allah baya karɓa aikin aya guda sai tare da guda Allah ya ce a laha wa a rasula wanda ya bi Allah ya ƙibin annabi Allah bai son aikinsa aqimus salata wa atu zakata ku tsayar da sallah ku ba da zakka duk wanda ka sallah bai ba da zakka Allah baya karɓa sallarsa sannan Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaikum raqiba ku ji tsoron Allah wannan da kuke roƙon junanku da shi wani don Allah ka yi min wani don Allah ka bari wal arhama sannan ku sadar da zumunci duk tsoron Allah ka in baka sadar da zumunta Allah baya karba addinin ka sannan Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa walidai walidayni ihsana ubangijinka ya yi umarnin ka abota bauta ma kowa sai shi kuma a kyautata ma iyaye duk bautarka da Allah idan baka kyautata ma iyayenka ba Allah baya son addininka hudu kenan hudu da hudu a kiyaye akwai hadith ko kuma hikaya ta waɗansu mutane guda biyu wannan mutum game da sha'anin zumunta sa tana nan cikin kitabul kaba'ir wani bawan Allah ne ya taso daga wani wuri ya koma makka da zama to zan karanta kissa ko ta tabbata ko bata tabbata tana cikin kitabul kaba'ir illa shi ne baya kaina yana kan wanda ya rubuta a cikin littafinsa ya taso ya zo ya zauna makka wani salihin mutum ne mutumin kirki to sai wani bawan Allah sai ya taho aikin hajji sai ya sauka gidansa da ya sauka gidansa lokacin da za a hita zuwa arfa sai ya ɗauki kuɗinsu sai ya ba wannan mai gida ya ce ka ajiye min kuɗi na mu dawo daga arfa bayan sun hita mina kame a gama tsayuwa arfa a zo a yi ɗawafi abin na yi jiwa a to a yi ɗawafin ibada a koma a ƙare jiwa sai ba Allah ya mutu shi mai gida bayan ya mutu sai wannan mutum ya taho an gama aikin haji sai ya tambaya ina mai gida na aka ce ai mai gida ya mutu ya tambayi matarsa cewa na ba shi ajiyar kuɗi ko ya baku da matarsa da yayan suka ce bai ba su ba sai ya shiga gari makwabta ya tambayi malamai na gari a wannan lokaci sun ka ce to wani dai mun san mutumin kirki ne a wannan lokaci idan dare ya yi ya raba in ka zo nan zamzam cikin dare ba kowa ka yi kira duk wanda ka yi kira na, in nena aljanna zai amsa saboda haka da dare ya yi tsakiya sai ya taho wurin sai ya yi kira sai ya ji shuru bai amsa ba bawan allah na ya koma wurin malaman nan da sun ka bashi wannan shawara sun ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun ka ce to ya tahi can ƙasar yaman akwai wani rafi can ƙasar yaman akwai rijiya cikin wannan rafin ya je wannan wurin rijiya ana kiranta barhutu ya je ya sawa ya yi kira tsakiyar dare in yana wuta zai amsa sai ya je ko cikin dare sai ya kira wannan mutum sai ko kiran farko sai ya amsa ya ce ni ne wane wanda na baka ajiya kuɗi ya ce na sani ya ce ban yarda da mai ɗaki na ba ban yarda da ‘ya'yana ba saboda haka na haƙara ne ƙarƙashin gado na na turbuɗe kuɗinka ka je gida ka ce a yi ma izini a shiga ka shiga cikin ɗaki na ka duba nan ƙarƙashin gado na akwai alama tana nan ka tona kuɗinka suna sai ya ce to malam ina tambaya me ya kawo ka nan ya ce abin da ya kawo ne nan ba don rashin tauhidi ko rashin sallah ko rashin azumi ko zakka ko sauran ayyukan musulunci ba ina da wata 'yan uwa a inda ni taso tun da ni dawo nan ban taɓa aika mata koda da gaisuwa ba wannan rashin sadar da zumunci tsakanina da ita shi yasa Allah ya kawo ni wannan guri wannan shine kisa ta farko akan magana sadar da zumunta wata wattaqullaha allazi tasaluna bihi wal arhama sannan na biyu akwai wani bawan Allah shi kuma ana kira ne alkama ina jin na sha karanta kisa ta a wannan wurin tafsiri shi kuma sahabin annabi ne salihi mutumin kirki kamar yadda sahabin annabi suke amma sai ya auri wata mata sai zan matan nan yana fifita ta akan mahaifiyarsa mamansa tana samun problem tsakanin shi da shi tsakaninta da shi saboda matarsa to a zamanin annabi duk sahabi in Allah zai karɓi ransa kamin ya mutu sai ya share awoyi yana kalmar shahada sannan ya mutu kuma annabi ya ce duk wanda ya zama ƙarshen kalma ta a duniya la ilaha illallah muhammadu rasulullah da kalar janna zai shiga aljanna to sai wannan bawan Allah sai kamu da rashin lahiya sai annabi ya aiko sahabbai yace su zo saboda an ce ya kai lokacin gargara sai annabi ya ce a zo a same shi a lakana mai kalmar shahada aka zo aka yi aka yi kalmar shahada ta ki shiga sai aka dawo aka gaya manzon Allah sai annabi ya tambaya cewa yana da iyaye an ka ce eh, yana da uwa amma ta tsufa sai annabi ya ce a je a gaya ma wannan uwa in tana iya tafiya ta zo in ba ta iya tafiya ta zauna gida shi annabi zai je ya same ta sai ana zuwa aka gaya mata ta ce ruhi fida da rai na fansa ne ga manzon Allah don haka sai ta tashi ta samo sanda ta tokaro dagai dagai har ta iso inda annabi annabi ya ce ki gaya mana gaskiya muna tambaye ki don Allah ni a tsakanin ki da ɗanki alƙama ta ce alƙama mutumin kirki ne ba shi da marena ta gehen addini duk abin da Allah ka bukata ga bawa na addini alƙama yana yi amma akwai abu ɗaya yana musguna min saboda matarsa sai annabi ya ce musguna da alkama ke yi wa uwarsa saboda matarsa shi ya rike harshensa ya kasa kalmar shahada annabi ya ce ya ke uwa alkama muna roƙonki ki yahe ma alkama ta ce ya rasulullahi ba zan iya ba ba zan iya ba abin da ya yi mini game da matarsa ya yi yawa ya rasulullahi karka ci zane abin da ban iya ba ba ki iya yaye mai ba ne ya rasulullah sai annabi ya ɗauki kuɗi ya miƙa masa haɓa ya ce aje kasuwa a so ice icen wuta bushashe ce ya rasulullah ni za kai da ice ya ce za mu gasa naman mutum za mu gasa mutum za mu hura wuta mu ɗauki ɗanki da rai ne mu kaɗa shi ya da mutuwa cikin wuta ta ce ya rasulullah ka tausaya mini ka san da uwa ya rasulullah ka tausaya mini ya ce a'a babu magana tausayawa tun da dai muka nemi kiyahi mai kai ya shiga wuta kicce ba kiyahi yahe wato za mu nuna miki yadda zai shiga wuta ce ya rasulullahi na yahe mai sai annabi ya ce to ki zauna nan yana yiwa ba da gaske kai ba zauna nan sai annabi ya ce masa bai a je a samu alkama a lakana mai kalmar shahada yana yiwa uwa alkama ta ji tsoro ne ta ga ido na ne ta ɓoye wani abu cikin ranta kila ba da gaske ba ne ko da aka tafi gidan alkama kamin ma isa cikin ɗaki ne ko ɗaki ne sai aka ji shi yana kalmar shahada daga waje harshe ya walwale ya walwale sai ya kama kalmar shahada suna isa raina na hita wannan shine kisa ta saba ma mahaifi musiba ƙaramin musibar take nan babbar sai an je lahira to in ya zo sahabin annabi ne aka yi haka da shi to kai dan uwana kanena ko wana ko babana ko yaya ha ko da to kai ko sahabin waye duk da wuce ka ce sahabin ture ta kake ba ka zo makarantar ture ta kana sauraren tafsiri ya ka ya ka jin ka annan ka wuce haka ba to ko ture ta bai wuce wannan matsayin ba saboda haka ina fata ya'ya a yi hankali ku lura yanzu mari za ka tara akwai mutumin da kamin ya mutu ya aure mace ta yi hamsin hamsin amma tsohuwan nan guda in ta mutu wannan wadda ta ɗauki ciki ta yi ka in ta mutu to wallahi ko kanwata ba uwarka ba ce wa wani ce ko kanwata ka kawo ka ce wannan kanwa uwata ce wallahi kanwa uwarka ce ba uwarka ba ce ba ita ta yi gaba. in yadda ce to ya uwarka ce ba uwarka ba ce guda ce uwa babu wanda adda uwa biyu amma mata inda za ka iya sakin matar ka duk wata ka saki mace in dai kana da kuɗi to duk wata ana ɗaura ma aure in ba garin ku sunanka ya ɓaci saboda sakin mata sai ka je damban ka aure ko ma da gauda ko jalam ko nan ma dumbulwa saboda haka a kula haƙƙin uwaye ba ƙarami ba ne akwai wani bawa Allah Jurayj Jurayj Jurayj Jurayj bawa Allah ne wali wali ne Allah ya zaɓe shi min auliya illahi waliyai irin waɗanga na zahiri wanda ake cewa ne waliyi ne to Jurayj waliyi ne to wata rana yana zaune yana ibada yana cikin masallaci yana sallah sai bukata ta kama uwar jureji ya koma daji ya yi zaune bai da komi sai ibada sai uwa ta tattaho sai ta same shi yana sallah ya jureji ya jureji cikin zuciya sai ce ya Allah gani ina sallah ga uwa ta ana kira sai ci gaba da sallah ne ya ta mutunta ta koma can kuma bayan kwana uku nan kuma sai tattaho ya jureji ya jirai dan bene gare sama sai tattare yana sallah ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji ga uwata ga sallah sai ya ci gaba da sallah ya kyale ta can bayan kwana uku sai ga ta dawo kuma sai ta same shi yana sallah ya jirai ya jirai yana cikin sallah ya ce ya rabbi ummi wa salati ya Allah ga uwata kuma ga ni ina sallah yayi ta batunta sai ta ce Allahumma la tumitu hatta turiyahu wujuhal mu'minat ya Allah na roƙe ka karka kashe shi sai ya haɗa huska da karuwa ya kan magana da ta kenan ta koma Ba ta wasu halin da yake ciki ba ita dai ta kira shi bai amsa ba to ana nan bani isra'ila nan ana ta magana ana cewa jureju ka jureju bawa Allah jureju sai wata baiwa Allah wata karuwa ta ce ku bari in kuna so in bata muku shi ta yi kwalle ta kawai sai ta taso mai dan bene ne ta zo ta yi duk iyaka abin da za ta yi na duniyar nan ta kasa ta kasa cin nasara saboda uwa ta cewa ta yi sai ya ga karuwa ba cewa ta yi sai ya yi zina ba ta sai ya haɗa ido da karuwa da ta yi ta yi kokarin da take yi ta shaka ne bai yi ba sai ta gangara sai ta ta samu wani makiyayi wanda shi makiyayi ne yana zakkuwa na wurin jireji yana hira ta je ta lallabe sai ya zina da ita sai ciki da ta samu ciki shikenan ciki ya girma sai ta haihu da ya da namiji sai ta ce wannan dan jireji ne wancan jireji ta ce dan jireji ne sai aka samu 'yan iskan gari kawai sai suka tasan gidan jireji. yana cikin ofciya ne yana da sallah sai suka hingo shi sun kawo waje da shi a kamo shi an ka buge dan coci ne aka rushe dan coci an ka hito da shi yana me yasa ne ku ni nayi an ka ce a ah, me kai mata yi za ka faɗi abin da kai an ka tawo da shi cikin jama'a ga karuwar rungume da ɗan ce ga ka nan ka wagga ka mata ciki sun ka dori wata ga ta nan ka mata ciki ga ɗanin ta yawa maka sai ce ina da akwai da dada na cikin yan tsumma sai akwai shi ce in ganai ya dube shi sai ce to ku bari in sallah sai ta yi sallah raka a biyu sai ya taho ya dage jikin yaro ya ce kai faɗa mana wa ubanka jariri sai ce ubana wane mai kiwo makiyayi mai zakkuwa inda kake yana hira shi ya ubana da jin wannan kalma ba sai aka taho ana ta shafa jurai da jurai ba wa Allah Allah shi wa ana ta shafa ta ana alhamdulillah na yi gyara jurai sun ka ce za mu gina maka coci ɗinka da zinari da azurfa ya ce ba ni so a maidan min ta ƙasa wannan shi a ƙarshen ƙisar to me za mu tsinta a nan me ya kai jureju faɗawa cikin wannan musiba saboda uwa ta ta kira shi yana sallah ya ƙare ta <laughs> sallah ya kai balle kai da kila za a aika ma kana karta ka ƙi ko kana can kana wani shashanci ko kuma uwarka ta cewa ne ko ubanka za ka ta wani wuri ubanka ya cewa ne don Allah ka toyo za mu yi abu kaza ce gari kaza za to irin wayannan abubuwa yana daga cikin abin da annabi yake cewa wanda ya shiga wuta wanda duk ya samu uwayensa ya balaga yana da hankali uwayensa na da rai ko dukansu ko ɗaya kuma bai yi ƙoƙarin ya samu aikin da zai iya shiga aljanna ta hannunsu ba to in ya shiga wuta Allah ya danne hancinsa cikin lakajan to Allah ya sa wannan dan bayani ya shiga kunnen mu kuma Allah ya sa mu amfana da shi don mu ci gaba ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان عادلا وعديدا غفورا rabbukum wa a'lamu ubangijin ku shine mai sani bai ma fi nufusukun da abinda a cikin rayukan ku min ilmali birri wal uquqi na koyewar wato alheri tsakaninku da uwayen ku ko kuma koye sabo tsakaninku da uwayen ku, don Allah shi yayi sani in takunu salihina in kun zama salihai da'ina lillahi masu biyayya ga Allah Allah ya sani fa innahu shi Allah kana gafuran ya zama mai gafara lil awabi ga masu yawan komawa ga Allah ai raja'ina ila da'ati masu yawan koma zuwa ga Allah da'a yana mai gafara limasa da rabin ga duk abin da ya gabata gare su fi haƙƙin walidaini ga haƙƙin iyaye min badiratin na gaugawa wahum su la yulmiruna uquqan ba sun ɓoye wato sabo a cikin nasu. da yana wa ka saba ma babanka ba da gangan ba eh ba tare da kayan niyya ba sai wani abu ya faru ka butsare ma babanka to irin wannan idan ka zan mutumin kirki Allah zai gafarta maka irin wayannan kurakurai na'am wa ati zal qurba wa ati zal qurbi ya haqahu wal miskin wa man sabili wa la ta tabira wa ati zal qurba haqahu sannan ka ba dan uwan zumunta haƙƙinsa min al birri was sila na alheri da sadar da zumunci wal miskin haka nan ka ba miskini haƙƙinsa wannan sabili haka nan ka ba baƙo matafiyi haƙƙinsa wanda hito da wani gari zuwa wani gari kowanne akwai haƙƙin da Allah ya rataya ga wuyanka a kansu saboda haka ka ba kowa haƙƙinsa wala tubadir tabdira amma kada ka yi barna wato ɓanna mai yawa bil infaqi da ciyawa, fi gairi da'atillahi a cikin wani da'a Allah wato wani na cewa annabi yana cewa idan ka ɗauki kwabo ka bayar wurin sabon Allah to almubazzari kake idan ka ɗauki miliyan guda ka bayar wurin aikin Allah kai ba almubazzari ba ne eh wato abinda almubazzaranci ka kashe kuɗinka inda Allah bai ce a kashe kuɗi ba <laughs> kun gane ko shi almubazzaranci eh ba wai ka ci abinci mai daɗi ko ka ɗunka riga mai kyawu ba shi almubazzaranci ba abinda almubazzaranci ka kashe kuɗi wurin da Allah bai yarda a kashe kuɗi ba eh shi almubazzaranci نعم إن المبذرين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان شهيدا لربه غفورا إن المبذرين سوما سأل مبذرين سواتو مبنتا كانوا إخوان الشياطين sun zamo ‘yan uwan shaidan ne ala ɗariƙatin suna bisa ga hanyar shaidan ne wa kana shaifanu shi ko shaidan ya zanka hura mai kahirci da ga ubangijinsa ai shadidul kufri mai tsananin kahirci li ni'amihi ga nimomin Allah baka zalika akhuhu mubazzir haka nan dan uwa ne al-mubazziri shi ma wato mai yawan kahirci ne ga nimomin Allah wa ma turidanna ankum tibaa rahmatin min rabbika tarajuha wa qul lahum mai maysura bayan ma fi uri dan la'anu kuma yana yiwa ka zan ka bijire ma waɗancan da an ka ce ka ba su haƙƙin su su yan uwan zumunta da miskinai da ibn sabiri da dai sauransu yana yiwa ka bijire shine min zal qurba na yan uwan zumunta ma ba adam da abin da bayan su falam tu udihim ya zan baka ba su komi ba amma bijire wanda kai musu ba wai don komi ba sai dan ibtiga a rahmatin min rabbika sai dan neman wata rahama ta ubangijin ka tarjuha wanda kake kamnatta da dalabi rizqin saboda neman wani arziki tantaziruhu wanda kake jiran sa ya tika ya zo maka fatudiyahu minhu ka basu daga wannan arzikin to in ya zan haka kamar misalin kana da kuɗi to waɗannan mabukata sun taho amma kana so kai wata kwangila wanda kake tsammani ta hanyar wannan kwangila kuɗi mai yawa zai shigo wanda zaka taimaka musu fiye da abin da zaka ba su a yanzu to kar ka kyale su haka nan ka ki ba su baka ce musu komi ba a'a fa kullahum ka gaya musu kaulan zance mai sura wanda yake na sauki ai layyinan sahala mai laushi mai sauki da an ta idan kai musu alkawali biyu ya da ita za ka ba su inda maji'in rizki lokacin da arziki ya samu ka ce musu ku yi hankuri yanzu ina da kuɗi amma akwai wani aiki wanda muke so mu gama wanda in mun gama wannan aiki akwai wata babbar riba wadda za ta samu in Allah ya zo in ta taho to za mu baku abin da ya tsoka bisa ga abin da za a dan baku yanzu ku yi hankuri ku je ku jira to abin da ya kamata ka gaya musu kenan su wa'annan da ka saba ba din ولا تجعل يدك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما معذورا sannan kada ka zama marowaci wala ta ja'al daka, kada ka sanya hannunka magalulatan damrara ila wani ka zuwa ga wuyanka kullum ka zan haka wani ba mu ta ba zan bayar ba wani ba mu ta ba zan bayar ba to kakkai haka nan ai la tumsikha anil infaqi wato kada ka rike hannunka daga barin ciyarwa kullal maski dukkan rikewa wala tafsudaha sannan kuma kada ka debo duk abin da a hannunka kai haka ka ce kowa ya zo ya ɗiba eh kakka kai haka nan in kai haka nan to ga abin da zai biyo fata kauda za zaka zamna maluma abun zargi mahsura kuma ka zan wato abin yankewa daga duk wani alheri ai mun kadiyan ka zan yankakke lashe a inda ka babu komai a gurinka eh wato wajen bayarwa kakka bayar duka ka kuma ka rike duka khairul umuri ha, e eh, ka ci ka bayar ka rage saura e kun gane ko kada ka ce ban ba kowa ka rike hannuwanka haka sannan ka kuma ka bude hannuwanka ce ku zo duk a kakkaɓe duk abin da a ciki a baka haka nan kai ma wata ran sai ka je ka ɗora wani yamin ka zama tafa hannu to kakka yi haka nan kai dai ka zauna tsaka tsaki ka bayar ka ci ka rike ka bayar ka ci ka rike wani eh to mu ci gaba inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi ibadihi khabiran basira inna rabbaka lalle ubangijin ka yabsutu rizqa shine mai shin hida arziki ya yalwata shi liman sha ga wanda ya so wa yaqdir kuma shi ke ƙuntatar da arziki ga wanda ya so ya kuntata shi innahu shi Allah kana khabiran basiran ya zama mai labari mai gani bi ibadihi da bayinsa aliman masani bi bawadinihim da boyensu wa zawahirim da bayyanansu fa yarzuqahum zai arzata su ala hasbi masali bisa gwargwadon maslahasu wala taqtulu auladakum wala taqtulu auladakum khashiyata inda nanu narzuquhum wa iyyakum إن قتلهم كان خدعا كبيرا wala ta أولادكم auladakum kar ku kashe بالوعد دبني wa'di da binne su da ransu khashyatul أولون تلوتي أتي don tsoron talauci a ce تلوتي a daina haihuwa talauci eh, bari a tsaya yan uku ko hudu haka su za ka ɗauki nauyin makarantarsu. to kai kai ɗauki da nauyin kanka bali ka ɗauki nauyin wani wawa nanu narzuquhum Allah ya ce mu muke ciyar da su wa iyakun da kukan kai ma kan ka ci da kai akai inna qatalahu domin kashe su kana kida ya zama babban zunubi ne kabira mai girma to bayan an yi maganar kashe 'ya'ya wato kashe 'ya'ya hanya ce babba ake bude mazina don haka sai Allah ya yi adabin zina akan kashe 'ya'ya wala ta zina wala taqrabu zina إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا كركو cewa kada a yi kusa ya yi isa matuƙa daga cewa kar a zo zina. a ƙarar ablag min latatuhu eh innahu shi zina kana fahijatan ya zama abu ne mummuna albasha wasa sabila kuma ta munana wannan hanya ai ɗariƙan hanya huwa shi zina wato nan sau da yawa nan inda an ka hito tun daga bayyanan musulunci har zuwa 'yan shekarun ga guda abin nan goma daga 1990 ko in ce daga 1980 zuwa 1988 eh, 86 eh, zuwa yanzu 86 zuwa yanzu wato shekara kamar goma sha uku kenan 86 zuwa yanzu abin da yake faruwa shine duk ɗiya mace musulma tana gudun zina don katta yi ciki ya bayyana cikin jama'a a ganta da ciki tana ɗaya mace musulma wata tana son ta yi zina amma wannan gudun ta yi abin kunya shi ke sa ta guje yin zina kuma sau da yawa akwai wanda yake so ya yi zina amma yana gudun a ce wannan da ya zina da ita shi ya mata ciki ta hito tana cewa wannan ciki na wani ne to yanzu da aka samu wannan robobi da allurai da kuma wurare inda abin nan kilinin wanda ake tahiya mace ta zauna a yi mata allura guda uku ko hudu cikin lokaci guda bayan minti goma ta haihu allura za da an yi mata allura sai a ce ta ta zauna akwai dan rami wanda an ka aje da ta abin nan allura ta kama jikin da sai a je ta je ta gurwa na anan bayan minti biyar kenan sai ta taso abin a cikin cikin ta ya zube da to a yi mata wankin mahaifa a yi komi kenan a bata yan kwayoyi a ce ta rinka zakkuwa tana karba allura zuwa sati guda to wannan yanzu ya bude mazina kofa saboda haka iya mata suna zina kai tsaye Ka je an yi mata alluran nan wanda in an kai alluran nan karamci a shekara guda ana zina ba a yi ciki ba sannan a sake wasu ko kuma a zo a sa roba in an tashi maniyin sai ya tsaya cikin roba a ɗebe a zubar can gehe to wa'annan abubuwa sun buɗe mazina ƙoha ga 'yan mata da zaurori waɗanda sun kaito daga gidan mazajensu ko kuma waɗanda mazajensu sun ka mutu sun ka basu. wannan sun sama samari dama waɗanda ba su da kuɗin amre ko kuma ba su yin amren su kai su ta yin zina babu kan gado ko ina saboda haka irin wannan bai taɓa akuwa ga al'umma ba illa sai ta zama ta ƙarshe ga zaman rayuwa don haka allah maɗaukin sarki bayan ya yi magana cewa kar a kashe 'ya'ya sai kuma ya yi da wannan mugun aiki wanda babu mai son a ce shi daga nan ya hito karuwa in ka je ka tarar da ita gidan karuwanci ta kama ɗaki ta sai gado ta kama ta yi komi ba abin da take illa karuwanci idan ka ce mata ɗiyar karuwa in kun ka dangane rigima sai kun toko wa gida sai titi ko waje Ki ai na ji labari gado ki kin gada ne ki ma an ce haka take nan take za ta ce eh wato ka zo ka ci mutunci na ne ko dan ka gane ni na zama yan iska na lalace wai tayar ta lalace amma ita uwarta ba lalatatta ba ce to in uwarki ba lalatatta ba ce ke kina uwa wani yaya ki zan tsohuwar banza ke kin lalace wato ba ki son a zage ki amma kina son a zage ɗinki to babu haɗari irin waɗannan abubuwa guda biyu wa'yancan sun buɗe ma waɗannan ƙofa da ƙiyama ce in ta yi ciki a sai ta ba anguwa ko kuma ta zauna cikin gida akalla shekara biyu ba ta hita da an ga alamar ciki ya bayyana sai a hana ta hita ba wanda ke sanin abin da take ciki sai dangi amma makwabta ma ba su sani ina wance a ce ai ba ta nan ta yi tahiya har ta haihe dan nan har ya iya tahiya ran nan sai ta hito dan sai a ɗauke shi a can wani wuri da shi gidan dangi ba za a bar shi nan ta iya zauna gidan kai ya hito a ce a wannan dan wana ana gudun wannan to yanzu an samu 'yan ta'adda masu kashe mutane da rana tsaka kuma gwamnati ta yarda su kashe mutum ba a komi an halatta haka wanda ahmad dan hanbali yana cewa idan ciki maniyi in ya kwana guda cikin mahaifa wanda ya zubar da shi daidai yake da wanda ya kashe sarkin gari ko liman kwana ɗaya domin me duk wanda ya kwana guda cikin mahaifa uwarsa an ka zubar da shi baya taka ƙasa Kowa ne bai taka kaza bai hawan doki balle ya tuka mota kowa da kwana guda ya fara daga kwanan nan guda har ya kai wata guda har ya kai wata tara har an ka haifa ya shekara guda har ya kai inda yake yanzu sannan kuma yana daga cikin abun mamaki da nake cewa shin mutumin da ya ce yana gani shi bai kamata ya yi da yawa ba don kada su canye mai tuwo ɗiya ne ɗaya ne ya ce bai yarda su taho da yawa ba kasu yau tuwo na yawa ɗiya na yi waɗanda ya haifa sun kasu zaka su cika mai gida su canye mai tuwo to kai da ba ɗa ba ba ɗan wane ba ba ɗan ƙane ne ba to ya za ku yi kai da shi kai da yake ba ku da zumunta ɗan sama ya ƙi yarda ya shigo gidansu don kai ya canye mai tuwo to kai da baka haɗa komi da shi ba kai kana ganin zai baka tuwo to saboda haka akwai haɗari ga wannan abubuwa sannan kuma bisa ga ideology din wannan family planning kahirci ne jama'a kahirci ne duk wanda ke ganin bari ya daina haihuwa don yana ganin Allah ba zai iya ci da yaran nan ba wannan abu yau shekara dubu da ɗari hudu da shekara goma sha tara ƙur'ani yana faɗa da wannan muguwa aƙida ta cewa a kashe 'ya'ya don saboda tsoron talauci mun karanta can baya mun karanto shi baya cikin suratul an'am ko mun karanto shi to kuma gashi yanzu cikin suratul isra'i kuma gashi an maimaita qur'ani ne yazo da wannan kada a kashe yaya don tsoron talauci can ma an magana talauci nan ma an yi magana talauci kuma yanzu maganar da ake yi cewa mutane su daina haihuwa yaya da yawa saboda saboda saboda wahalhalu wahalhalu ne talauci kun ga an komo ma jahiliyar da da an komo ma jahiliyar da da annabi ko na cewa tanakahu tanasalu tanakahu tanasalu tanakahu tanasalu wa inni mukasirun bikum al-umama yawm al-qiyama ko wa inni mubahin bikum al-umama yawm al-qiyama annabi yace ku ta amre ku ta haihuwa ku ta amre ku ta haihuwa ku yi ta amre ku yi ta haihuwa zan yi gasar yawa da kura na alkiyama ga sauran al'ummomi kuma annabi ya ce ta nudal waludal waduda ka amri mai yawan haihuwa mai kamnarka kai har annabi yana ce ka samu bakan mace mai gajeren hanci ka amra mai haihuwa ya haika auri kyakkyawan mace mai dogon hanci wadda ba ta haihuwa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to to shin wannan aqida wagga sabuwa waccan ta farko dai mun san jahiliya farko ita haifar da ita to wannan aqida sabuwa ta yanzu wane ne tushen ta maltos maltos dan yahudawa mutumin ingila shi ya fara hitowa da wannan fikira cikin karni na goma na miladi karni na goma shi ya hito da wannan ya ce mutane na haihuwa ƙasa ba ta haihuwa idan aka kyale mutane suka ci gaba da haihuwa sai an rasa inda za a shi hida a kwanta ba ma inda za a yi noma ba wai wurin shi hida ma duk wai duk mu ciki gari har mu gazon cikin daji ma kana kokari da yatta bar maka kana neman inda za ka yi shi hida dan dai yare na wayan mutane shi hida ba wai gona ba shi hida ku duba jama'a yanzu shin daga nan zuwa dambam unguwa nawa akwai ka kana iya risa ya unguwanni to akwai inda ko gona babu wai duk gonakin nan su a daina noma duk kowa ya je ya samu ya shi hida ya tabar mata magana ɗaki babu a wai za a shi hida ma inda za ka shi hida wai duk ƙasa tunda ita kasa ba ta haihuwa mu ne nan muna ta haihuwa ana ta faɗi to za a zo a ci ko ina ya zandada babu inda za a yi zamne ma balle a yi noma ta ji wannan yanzu ka tashi da nan ka shara ka ta sama maiduguri da nan zuwa ma eh, me take suna da maturu daji nawa akwai yana nan ko noma bai samu ba balle ma a samu gidaje babu ma wurin noman ma ba a noma ba daji ne shekaru aru aru ba a taba sara a noma ba sai dai a yi itacen wuta to wannan fikira ba fikira ce ta musulunci ba duk mai kwaikwayon wannan yana kwaikwayo ne da arnan yamma turawa makiya addini makiya dan adam makiya mutane kun ga dai yanzu yadda sun ka ruɗa duniya saboda ɗaya su sai da makamai su samu kuɗi su gina ƙasarsu su ƙasar turawa ba a faɗa amerika suna can zaune lafiya kasuwancin su ɗaya suka yi ingila ba a rigima ana can kasuwanci ɗaya aka yi faransa ba a faɗa ana can kasuwanci ɗaya aka yi germany ba a faɗa ana can kasuwanci ɗaya aka yi sauran wurare duk ba a faɗa inda dukkan ji ana faɗa cikin kasashen turawa to akwai musulmi wurin kamar yanzu island ta arewa ɗin inda ake rigima akwai musulmi wurin kamar bosnia ɗin nan kamar yugoslavia kamar kosovo ɗin nan da ake magana duk musulmi ne ake rigima da su ga sierra leone ga 'yan unita ga congo ga abin nan mitike suna eh, tanzania ga sudan duk mu ne ga iraki eh ga kashmir can ƙasar india ga wannan abin nan eh, afghanistan ga palestine ga turkiya duk kasashen mu ne arna suna can suna can kiran makamai ɗaya suka suna kawa ita ko majalisar ga ta shaidanin duniya tana nan ɗauke da yan buhunan masara inda duk tattara da yunwa da je ku zan kiristoci ku ci abinci wannan majalisar nan ta shaidanin duniya tana aiki ne ga america da kungiyar red cross ta duniya a haɗa kuma da yanzu ga mutanen saradiyon can mutanen birnin freetown suna can mutane na mutuwa cikin ɗaki mutane na nan na mutuwa cikin ɗaki babu ruwan sha babu abinci baka da ikon ka hito da cikin ɗaki na ake hitsari na ake kashi da ka hito ga jiragen 'yan tawaye nan sama suna yawo sai a jefa maka bom nan ka mace cikin gidan ba da maka hito in ka hito ga titi 'yan tawaye su kame ka su je su aje ka wani wuri su yi garkuwa daidai da inda sojojin ecomas suke zakkuwa don su yi harbi 'yan an zo harbi sai a harbi wani hula majalisar shedanin duniya suna nan suna ji suna gani yan sojojin mu da an ka ɗiba yan najeriya na zubin farko an kashe su babu yan sauran an sake ɗiba wasu dubu da ɗari biyar an ta an kai gawawaki su suna can kasuwancin su ɗaya suka bindigogin su ne muke sai muna kashe kanmu saboda haka ina fata yan uwa musulmi mu kiyayi bin dokar bature dama Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu in tudiu fariqan min allazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin in kun kai da'a ga waɗanda an ka ba za su mayar da ku kafirai bayan imanin ku da kuke da shi Allah ya kiyaye mu to mu ci gaba ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا عن وليه سلطانا فلا يصرف بالقتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس كركو كشري التي حرم الله ودى الله حرم تكشيت إلا بالحق سيد حقي ومن قتل وند أنك كشيش مظلوما دا ظالمتي فقد جعلنا لوليه سلطانا mun sanya ƙarfi da hujja ga wanda awwalinsa ai tasliɗan alal qatili ga ƙa'idar musulunci in an ga kashe maka ɗan uwa to gwamnatin musulunci za ta yi tsaye ta nemo wanda ya kashe ma ɗan uwa ta kamike shi a kamike shi a toma da shi da shi a kira wuka ce to ga wanda ya kashe maka ɗan uwa me kake so a yi mai inda gangani me kake so a yi da shi ga shi an kamo ba amma bari kai ka tai kamo ne don yana yiwa ka je kamo ne ya haɗa ka da ɗan uwanka duk ya kashe to sai a kamo ma shi a taho da shi a ce to ga mutumin da ya kashe dan uwanka ya kake so musulunci ya baka zaɓi guda uku in kana so yanzu mu dace mai waya shikenan magana ta ƙare in kana so ya biya ka diya a yahe mai kisa in kana so a yahe mai kisa a yahe mai diya ya zama dan uwanka duk wanda kake so yanzu ana maka in ka ce kashi ya ce to ina sayafu? mai aiki da takobi a ce tashi da ke mai wuya ya gani a kashe shi ya mutu gaba gare ka kana gani a kwashi gawa ta aje a turbude ya mutu dan uwanka ya mutu sai ka je kai tabbacin ka hankali kwance a ta awa wancan wadancan taziya kai ma a zo ai baka idan kuma ka ce a'a wannan wanda an ga kashe din nan ya bar yara to kuma ni ba mawadaci ba ne saboda haka a sa mai diya ya biya don in samu abin da zai tarbiya waɗannan 'ya'yan marigayi to sai a sa diya ya gayyaci dangi ne a taru a zo a biya wannan diya kai ka rike diya sannan kuma bai mancewa da wannan zumunta domin ya sayi rene ya biya ya yi alheri da ya mutu to zumunta ba ta yanke hada ko shi zai zaka yi diba waɗannan 'yan yara ya ce ina suke su zumunta ta haƙi tsakanin ku daɗa balle kaya he mai kuɗin kaya he mai kisa ya zama suriki ya zama ɗan uwa ko baka je gida ne ba shi zai zo gidanka to saboda haka Allah ya ce wanda an kashe shi da zalunci to mun sanya ma waliyansa dan uwansa mabiyin jininsa mun sanya masa wani iko mun sanya mai wani ƙarfi to shi ma fa la sirif. kar ya yi banna fil qatl wajen kisa kar ya ce to tunda an kashe mai dan uwa shi ko yana da ƙarfi ya je ya dauki takobi ya ta saran yan uwa yana ta kakkashewa kamar ana saran abin nan eh, kalage ba a yin haka da an ya katula gaira katili ko zai ya kashe wanda ba shi ne ya kashe dan uwansa ba aw da gaira ma katala bi ko ko ya kashe shi da wani abu wanda ba shi da shi ya kashe shi ba innahu shi wannan waliyin din kana mansura ya zama abin taimaka yana tare da gwamnati gwamnati ko tana da ƙarfi tana iya kalle duk wanda ya ce mai kalluwa to mu ci gaba ولا تقربوا مال اليتيم illa بالتي ya أحسن الخلق أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مفعولا ولا تقربوا مال اليتيم sannan kuma daga cikin dokokin Allah kar a kusanci cin dukiyar maraye illa billati hi ahsan sai da kusanta wadda take mai kyawu wato shine a kusanci dukiya ta a gyara mai don kar ta lalace a yi ta tsare mai ita a ta luga a shudda har ya kai matuƙar tsawon ƙarhinsa wa auhu bil ahad sannan kuma ku cika da alƙawulla idza ahatumullaha aw nasa in kun wa Allah alƙawali ko kun kawa mutane alƙawali innal ahada don shi alƙawali, kana mas'ula ya za abin tambaya game da shi Allah zai tambaye ka alƙawalin da ka yi wa Allah ko kawa mutane وأوفوا وأوفوا الخيل إذا عاكلتم وزنوا بالقصدات المستقيم ذلك خير وأحسن تعبيدا وأوفوا الكيل سننكو تشيكا ذكا إذا كلتم إن كن يأو wazinu bil qistasil mustaqim sannan ku yi awo da ma'aunai waɗanda suke madaidaita al mizan sawi shine sakeli ko kuma injin na mai wanda ake sai da fetur wanda baya a ringizo zalika khairun yin haka shine mahi alheri wa ahsanu ta'wila kuma shine mahi kyakkyawar makoma wala ta wala ta amma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana wala ta ƙafu kuma karka bi ko karka aikata ko karka faɗi ma laisa laka bi ilmi abinda babu ilimi gare ka game da saninsa inna sam'a ka gaji kunnuwa wal basara da gani idan duna wal fu'ada da zuciya abin tunani kullu ula'ika dukan wayannan gabobi kana mas'ulan anhu ya zan abin tambaya ne game da shi wato Allah zai tambayi ma'abucinsa ma za fa alabi ni ka aikata da jinka ni ka aikata da ganinka wani tunani kai da zuciyarka da in ka ga mutum gidan giya to zuciya ta yi tunanin ya je can in ka ga mutum gidan mata zuciya ta yi tunanin ya je can in ka ga mutum makaranta zuciya ta yi tunanin ya je can in ka ga mutum masallaci zuciya ta yi tunanin ya je can in ka ga mutum gidan yan uwa zuciya ta yi tunanin ya je can saboda haka zuciya tana da matambaya ranar lahira game da mai ita wani irin tunani ka yi na'am ولا تمشي بالأرض in إنك لن تخرب sannan wala shikar ka yi ya bilar cikin ƙasa mai dan kana mai nashaɗi, kana mai takama ai zamarhin bil kibri wal khuyala ka zama abucin nashaɗi da girman kai da takama in kana jin nauyi gare ka innaka lan takrika al arda kai dai baka yahudi ƙasa a ce ga wani ya taka ƙasa ta zurma a zo a rinka kallo inda ya taka ƙasa ta yi rami ba ka iyawa komi nauyin ka iyaka dai in ka bi in ma wuri akwai yashi a gasawunka in babu ma shi kenan ka bi ka wuce ba amma ga inda ka bi ba iyakar ta kenan sannan in tsawo gare ka walan tabdugal jibala tula baka iya cimma duwatsu da tsawo ba je kusa ga dutsen zaranda ka yi tsaye ka gani ana ganin ka ko shi za a gani eh al ma'ana annaka la tablughu hadha al mablagh kai ma'ana baka iya cimma wannan matsayi to in baka cin mai kai kaifa dan me kake takama takama me kake yi eh wani mai girman ka ya biyo kusa ga wani mallami yana ta yaya yana jujjuyawa sai ya wuce bai mai magana ba sai ya dawo ya ce halan baka san ni ba ya ce a na san ka mana na san ka bare ko na san ka in ji mallam to ni wane ne yace awwaluka nudufa wa akhiruka jifa wa baina zalika wa'a'un najasa Eh. <laughs> ce farkon kamani ƙarshen ka ko mushe tsakanin wannan zamanin ko daga wancan zango zuwa nan kuma jakakka shi kake ko ba kai ba ne? <laughs> Eh, ce ya kakka annabi ne ko ba kai ne alasta ci ashe ba kai ba ne? sai ya jawo abin nan ya riga ta yi gaba wai yana ta takama wai abin nan wai ba ka san da ba ba a ce mai yalla mai ba to an kiyace <laughs> kun gane ko eh to eh, to wanda haka to waza za ka wata kama eh wani ya ce kaifa yaftakhiru man kharaja makharaj al-bawl marratayn yaya wanda ya hita mahita wato mahita hitsari so biyu kuma shi ke zuwa yana takama yana alfahari ka hito mahita hitsari so biyu kaifa yaftakhiru man kharaja makharaj al-bawl marratayn ka hito daga mahita hitsarin babanka zuwa mahita hitsarin mamakka kuma ka hito da mahita hitsarin mamakka zuwa duniya ko ba kai bane ko ba kai bane alasta anti to alfahari na me kuma in karhi gare ka baka ihu da kasa in tsawo gare ka dutse yayi ka tsawo to ina girma yake eh abin nan wai wai sai an ce ma mai girma to an kyace na'am كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها كل ذلك دكان وإن أبو بعد أكا أنبتا مرسا شاو كان سيئه مكروها وكان سيئة عند ربك مكروها wato akwai sayyuhu ga kira'an hafsu akwai sayyatan ga kira'an warshu eh in kace kullu zalika kana sayyatan dukkan wannan ya zama mummuna makaruhan kuma a dinki inda rabbika a wurin ubangijinka ko kuma ka kullu zalika dukan wannan kana sayyi'uhu mummunan abinsa ya zama makaruhan a dinki inda rabbika a wurin ubangijinka eh zalika ذلك مما أوحي إليك ربك من ولا تجعل مع الله إلها آخر فاتركه في جهنم ملوما مدحورا ذلك wannan hukunce-hukunce da muka karanto cikin wannan sura mimma auha ilaika rabbuk yana daga cikin abin da wahayin ubangijinka ya ma wahayinsa ya Muhammad min al-hikmati na hikimomi da wa'azi wala ta ji alma Allah ilahan akar kar ka sanya abin bauta na biyu tare da Allah fatulka a jefa ka bi jahannama cikin jahannama maluman kana abin zargi madahura kana abin korewa daga rahama Allah afa asbaku afaribikum rabbukum bil banina wa taqala min al malaikati ina asfakun rabbukun yanzu kuna ganin ubangijin ku ya keɓance ku ya tsalkake ku ya ku mutanen makka bil bani da ɗiya maza ya zaɓe ku ya ba ku ɗiya maza wata kaza ya rike san ɗiya mata minal mala'ikati daga cikin mala'iku eh wannan kuskure ne a mazan gane su aka so to wai ku ce wai Allah ya cince ɗiya maza ya ba ku shi ku ya ɗauki mata waɗanda kukan ku ba ku so su akwai wautar da ta wannan to da mazan da matan duk babu wanda Allah ka so innakum lataquluna innakum lataquluna qawlan azima innakum lalle ku mutanen makka ko kuma sauran kahiran duniya lataquluna kuna faɗa ƙaulan zance azima mai girma da zarika da wannan magana cewa Allah na da da ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا نعم wala kasar إلا نفورا ولقد صرفنا حقيقة من بينا cikin wannan alkur'ani min al na misalai da yawa wal da alkawali wal da kacewa liyar yadhakkaru don mutane su wa'azantu wa ma duhun zalika amma wannan bayanin bai kara musu komi illa nufura sai gudu anil haqqi daga gaskiya shi dai suka kara sai su kara wato shiga daji قل قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا wallahu Allah ya ce kace musu lauka na ma'ahu alihatun da akwai wasu alloli tare da shi Allah kamata kuluna kamar yadda kuka faɗa to da ba a zauna lahiya ba izan da haka ta faru lafta gauda sun nemi sabila hanya ila zil arshi zuwa ga su wurin wancan Allah ma'abucin al'arshi zai katilu don su yi fada da shi idan akwai alloli na kasa to kuma ga Allah wancan to da waɗanga sai sun tai sun kai wa wancan hari don su mallaki can doyar san nasu to an yi haka ba a yi ba to ƙarya ce babu na'am سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wata ala Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfi amma ya na daga abin da suke baɗa na abokan tarayya uluwan kabira ɗaukaka wadda take mai girma Allah ya fi ƙarfi yanzu yana da abokin tarayya يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يصفر بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا yusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu sama bakwai da ƙasa tana wa Allah tasbihi ko tusabbihu lahu ko yusabbihu lahu suna mai tasbihi wa man fihi da duk wanda a cikin su mai hankali wa in min kai babu wani abu min al makarukati na talikai na halittu illa yusabbihu sai ya yi tasbihi multabisan yana mai cuɗanya bi hamdihi da gode ma Allah ya qulu subhanallahi wa bihamdi yana cewa tsarki ya tabbata ga Allah da gode masa walakin sai dai la na tasbihan ba ku fahimtar tasbihin su la'annahu laysa bi lugatikum domin tarbihin su ba da yaren ku suke yi ba innahu shi ubangiji kana haliman ya zama ya hankuri gafura mai gafartawa haisu lam yu'ajilkum bil uquba inda bai yi muku gaugawa da azaba ba ya jinkirta muku har sai an je lahira wai za karata karata alqur'ana ja'alna bainaka bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masdura wai za karata alqur'ana idan ka karanta qur'ani ja'alna sai mu sanya hijaban masturan shamaki mai karewa bayanaka na bainal ladina la yu'minuna bil akhirati tsakaninka da tsakanin waɗannan da ba su yi imani da ranar lahira ba eh satiran laka wanda ke kare ka an da gare su bala rauna ka ba su ganin ka nazala aya ta sauka fi man arada al fataka bihi ga wanda ya niyya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وجعلنا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يرقعوه وفي آبائهم وقرا وإذا دخلت ربك في القرآن وعده ولوا على أدبرهم نفورا وجعلنا على قلوبهم أكنة من سنيا وني رهي رهي رهي كزكاة نسوه an yi yafqahu don kasu fahimci ƙur'ani. ai ne an yafhamul ƙur'ani daga su fahimci ƙur'ani. fala yafhamunu ba su ya fahimtar sa wa fi azanin wa karan sannan mun sanya wani nauyi wani taushiya ga kunnuwansu ai fi kalan nauyi fala yasma'unahu ba su jin ƙur'ani ji irin na ganewa wai za zakarta rabbaka fil qur'ani idan ka ambaci ubangijinka cikin alqur'ani wa da shi kadai wallau sai su juya baya nufuran suna gudu a da'a dabarin bisa ga dugadugan su anhu daga barin qur'ani da an karanta qur'ani zai su wace kowa shi gida نحن أعلم أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم إذ يقول الظالمون نتبعون إلا رجلا nanu alam wato Allah ya ce mu ne mahi sani bi ma yastami'un da don me suke saurare ko abinda suke saurare na izgini iz yastami'un yayin da suke saurare ilaika zuwa gare ka kira'a ta kasar da kake karatu alqur'ani wa izhum najwa da yayin da suke ganawa yata tana jauna bainahum suna ganawa a tsakaninsu ai ya tahaddasu suna hira suna zance idh yaqulu zalumuna, yayin da azzalumai suke cewa cikin ganawarsu in tattabi'una kai babu wanda kuke biya illa rajulan masura sai wani mutum ne wanda an ka sihirce makhadu'an magaluban ala wanda an ka yaudarai an ka rinjaye hankalinsa qala ta'ala sai Allah ya ce انظروا وضربوا لك الأمثال فضلوا ولا يستطيعون سبيلا انظر الله يتي دوبا كيف ضربوا لك الأمثال يا يا سنك سن يا مكة مثلي بالمسؤول سنك تي مكة سهرتك والكاهن سنك تي بوكا والشاعر سنك تي مكة مواعكي eh kamar shi ƙur'anin ma sun ka ce mai sihiri sun ka ce mai bokanci sun ka ce mishi waka fadallu sai suka ɓace bi zalika da wannan anil huda ga bari shirya fala yastadi'una sabila ba su da ikon ganewa hanya ai dariƙa hanya ilai zuwa qur'ani wa qalu wa qalu ayza kunna man wa rawada aninna la mabusuna khalaqan jadida to wa qalu kuma sun ce ai za mu tuna shi yanzu idan mun ka mutu wato idan mun kalu suka ce ai za mu mitina idan mun ka mutu kunna turaban ko ai za mu mitina ko akwai gyara kalu wa kalu sun ce mun kirina lilba suna masu musun tashin kiyama ai za ku na izama yanzu idan mun ka zama kasusuwa wa rufata mun ka zama in kasusuwa ai inna lama kusuna yanzu za a tayar da mu halkan jadida wata sabuwa halitta ko halitta sabuwa wadkuru kullum Allah ya ce ka ce musu ba ma wai kun zama rubabbin kasusuwa ba kunu hijaratun kuma zama duwatsu a hadida ko ku zama bakin kare نعم فسيقولون من يعيدنا وللذي خلقكم هو أول مرة فسينجرون إليك رؤوسهم ويقولون متيه ولكن أن يكون قريبا Au halkan ko ma ku zama wata halitta wadda kuke iya tunani mai ma ya duk abin da yake da girma fi sudurikun cikin zukatanku. wato ya azumi wanda yake girma an kabulil hayati daga barin karɓar rayuwa fadala alil izami balle kasusuwa war rufati ko rubabbun kasusuwa fala budda min ijadin ruhi fikun ba makawa sai an samar da rai cikin ku wa suna, a tayar da ku fa tu'azzabuna ay muku azaba eh ya kulun da sannu za su ce man yu'iduna to ai zai mayar da mu din ilal hayatin ko mora ya yiwu kulka ce allazi da kumu awwala marra wannan wanda ya halice ku can farkon marra walam takunu shay'an ba ku zan komai ba la'annal qadira alal bada'i domin wanda adda ikon fara abu eh qadirun alal i'adati yana da ikon ya sake mayar da shi balhi ahwan amma sake mayar wa ya sauki fasa yin gidu na ilaikar usul da sannu za su girgiza kanu hmm, hmm, su dora girgiza zama kanu eh, wato suna kakka bakanu waya kulo da su ce don izgiri matahu yaushe za a yi tashin kiyama din faɗa mana lokaci Allah ya ce kulka ce a sa an ya kuna kariba yana yiwuwa ya ya yi kusa yau mai da uku يوم يدعوهم فلا تجيبون بحمده yauma ya da uku ranar da zai kira ku yunadikum min al ya kira ku da cikin kabari alalisan israfil ta harshen mala'ika israfil fa buna. sai ku amsa da wata kiran su min al daga cikin kaburbura bi amrihi da gode masa ai bi amri wakila sai a ce wala wal godiya ta tabbata ga Allah wata zunnuna sai ku zaci illa bistu lalle ba ku zamna ba fi duniya cikin duniya illa kalila sai kaɗan li haule ma rauna don tsoron abin da kuke gani na tashin kiyama wa kulli ibadi wa kulli ibadi yaqulu allazi ya'an inna shaytana yanzabu bainakum wa kulli ibadi عدوا ga وقل لعبادي كتير na waɗanda suke masu imani ya يقولوا su faɗa makahirai ya ƙulu lil kufar su gaya makahirai alkalimata kalma allati hi ahsan wadda take ita ce mai kyawu su faɗa musu magana ta kwarai inna shaytana yanzagu bainahum domin shaytan yana yin banna tsakanin mutane inna shaytan shi shaydan kana aduwa mubina ya zama ki bayyananne lil insani ga mutum ai bayyanal adawa mai bayyanan na kiyayya wal kalimatu lati hiya ahsan kalma wadda take mai kyawo hiya ita ce rabbukum rabbukum alamu bikum in yasha yarhamkum aw yasha yu'adhibukum hmm. wa ma arsalnaka alaihim wakila kalmar da za ku gaya musu mai kyawo ita ce rabbukum mu a alamu biku ubangijin ku shine bai sani da ku ya yi ku sanin ku in ya shayar hanku in ya so ya ji kanku bi tawbatu wal iman da tuba da imani a wun ya sha ko in ya so ta aziba ku azautar da ku ya azautar sai azautar da ku la tirada alaihi ba mai gitta ma Allah bil mautu da ya kashe ku al kubri kuna kahirai وما أرسلناك عليهم وكيلا بما أيكوك وكيلي ما يقالي أكن سبا فتجبرهم بل لك ترزا سؤال الإيمان أكا إيمان وهذا قبل الأمر بالكتاب وأن قباني أو متى النبي ذهك وربك أعلم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وغفرنا جميع عذاب warabuka rabbuka alam ubangijinka shine mai sani bi man fis samawati wal ardi duk wanda a cikin samai da wanda a cikin kasa mai hankali fa yakhusahum bima sha sai ya keɓance su da abin da yaso ala a awali bisa gurgudun halayen su wala karfatan na ba da nabiyina ala ba'din haka mun ka mun hihi ta sashin wasu annabawa hakan wasu sashi da taksisi kullum minhu da kebance kowane daga cikin su bi fadilatin da wata daraja ka Musa bil kalami kamar yadda Allah ya keɓance annabi Musa da yin magana da shi wa Ibrahim da kulla annabi Ibrahim kuma ya zan khalilullah baradan Allah wa Muhammad da Isra annabi Muhammad kuma Allah ya Isra'i da shi da Mi'raj wa kaina Dawud da Zabura mun ba annabi Dawud da littafin Zabura wala da قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا يملكون غير ضرهم ولا تعيدا wani domin lafi na amsun ka ce ku kira wa'annan da kun kariya kuna cewa wato abin nan gumaka ne gare ku to ku kira su min <coughs> ya koma bayan Allah kal mala'ikatu wa Isa wa Uzair kamar mala'iku kamar annabi Isa kamar Uzair waɗanda an kai da awancewa alwani ne fala yamlikuna kashfa dur'ikum ba su iya ballaka kwarewar cuta daga gare ku wala ta tahwila ko juya da ita ila gare ku zuwa wato in guguwar bala'i ta daga su ce hakki ne wannan kuma haka to ba su iko su yi wannan nan dai ina za ta bi nan za ta bi eh أولئك الذين ya لا Wa a hankowa a hankala, da magana kayan saurawa. ce musu al'umma wani yamta butal zuwa gaban in ya sa suna neman tsane na kusan daga ban da za'a. Shin da su wa'yan ake bi.